Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio boh na wannan safiya da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan samu na tafi da shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan za mu gabatar da shirin nan na muleka iran za mu karkare da shirin nan na afirka a yau wanda su ne jiran abin da za a saurara da Allah a zangon shirinmu na wannan safiya da fatan masu saurari za a kasance ta da mu daga farkon shirin har zuwa karshen sa. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana Shirin mu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a mu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon gmt da kuma ghana a kan mita 16 kHz 17,595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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. madalla in zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanan labaran shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya bayyana cewa kasarsa ba za ta zamo saniyar tatsa ga amurka ba tsohon firaministan pakistan ya zargi gwamnati mai ci da yunkurin hallaka shi kwararru daga afirka sun ce za su buƙaci a cika alkawuran da aka ɗauka na yaƙi da sauyin yanayi a nahiyar to yanzu ga cikakkun labaran tare da ni hassan barka shugaba ibrahim ra'isi na iran ya bayyana cewa ƙasarsa ba za ta zamo saniyar tatsa ga amurka ba yana mai mai da martani ga shugaban amurka da cewa iran da ta samu inci yau da shekaru 43 da suka gabata shugaban kasar ta iran ya bayyana hakan ne a jawabin da ya gabatar jiya juma'a yayin zagayowar ranar da ɗaliban iran suka mamaye ofishin jakadancin amurka ra'isi ya kuma ƙara da cewa ranar ta hudu ga watan nuwamba rana ce ta yaƙi da ma'abota girman kai na duniya tsohon firaministan pakistan imran khan ya zargi gwamnatin kasar mai ci da yunkurin kashe shi bayan harin da ya raunata shi a wani sako da ya wallafa a tashar youtube ta jam'iyyarsa tun daga asibitin inda yake jinya tsohon firaministan na pakistan imran khan ya ce shugaban gwamnatin kasar mai ci shebaz sharif da ministan cikin gida na kasar rana sa na'ula da kuma wani babban jami'in sojin kasar ne suka shirya kisan nasa ya ce waɗannan mutanen guda uku sun so hallaka shi tsohon firaministan pakistan ɗin imran han ya sha da ƙyar bayan wani hari da aka kai wa ayarin motocinsa a lokacin da yake halartar wani maci a birnin waji rabat da ke gabashin ƙasar ya ji rauni a kafa bayan da aka harbe shi a kafa lamarin da ya harzuka magoya bayansa bayanai sun ce a yanzu yana samun sauki bayan bashi kulawa a asibiti To labaran duniyar na fito muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce za ta ɗauki nauyin tankokin yaƙi kirar T-72 da za a aike wa Ukraine a ci gaba da taimakon da take baiwa Ukraine ɗin a yakin da take da Rasha. Tallafin na daga cikin kunshin taimako na dalar Amurka miliyan 400 da gwamnatin Washington ta sanar ga Ukraine a baya-bayan nan. Amurka ta ce tallafin ya kunshi motoci masu sulke da jiragai masu sarrafa kansu da kuma wani tallafin kuɗi na gyaran wasu makamai masu linzami na ukraine wannan matakin na amurka wanda ba shine na farko ba tun bayan da rasha ta farma wa ukraine na zuwa ne duk da gargaɗin da rasha ke yi ga amurka na shiga yakin ta hanyar taimaka wa ukraine da makamai wanda ya sanya tallafin amurka ga ukraine ya kai dala biliyan goma sha tara ƙwararru daga nahiyar afirka za su buƙaci ƙasashen da suka ci gaba da su cika alkawuran da suka ɗauka na samar da isassun kudaden gudanar da ayyukan dakile sauyin yanayi yayin taron cop 27 da zai gudana a birnin sharm el sheikh na kasar masar cikin wata sanarwa da kwararrun ƙarƙashin ƙungiyar raya gabashin afirka ko igar suka fitar a birnin nairobi kasar kenya sun ce kasashen da suka ci gaba su ne ke fitar da kaso mafi yawa na iskar carbon mai dumama yanayi don haka ya dace su samar da kudaden rage tasirin sauyin yanayi kasashe masu tasowa waɗanda ke ɗanɗana kudarsu sakamakon rashin ƙarfinsu na tunkarar wannan ƙalubale sanarwar ta ƙara da cewa a watannin da suka gabata ƙasashen afirka da dama sun sha fama da wasu daga cikin munanan tasirin sauyin yanayi ciki har da ambaliyar ruwa a najeriya da fari a yankin kahon afirka to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan a daidai wani lokaci daga nan radio hausa voh to a gashi da Hassan barka dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirin mu zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau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 cikin kasar ta siriya da ni sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. sojojin gwamnatin siriya da haɗin kan dakarun sa kai na al'ummar ƙasar sun yi nasarar halaka 'yan ƙungiyar ta'addanci ta da'ish a wani samame da suka gudanar da nufin wanzar da tsaro a shiyar kudancin ƙasar ta siriya majiyar tsaron siriya ta sanar da cewa sojojin gwamnatin siriya da dakarun sa kai na al'ummar ƙasar musamman na shiyar kudancin ƙasar sun gudanar da wani gagarumin samame da nufin tsarkake shiyar kudancin ƙasar ta siriya daga 'yan ƙungiyar ta'addanci ta'addanci ta Da'ish inda suka yi nasarar halaka mayakan kungiyar da dama a yankin Tarik al-Sad da ke lardin ra'a a shiyar kudancin kasar. Majiyar tsaron kasar ta Siriya ta bayyana cewa asamaman haɗin gwiwa da aka gudanar tsakanin sojojin gwamnatin Siriya da dakarun sa kai na al'ummar kasar musamman na lardin ra'a sun yi nasarar halaka mayakan kungiyar ta'addanci ta Da'ish masu yawa tare da kwasar ganimar makamai masu tarin yawa nau'o'i daban-daban a koyar 'yan ta'addan majiyar ta kara da cewa samaman ya haɗa da gudanar da bincike da nufin tsarkake yankunan da suke shirya kudancin ƙasar daga samuwar 'yan ta'addan ƙungiyar da'ish da suke aiwatar da kashe-kashen gilla kan duk wanda baya goyon bayan ayyukan ta'addancin su musamman aiwatar da kashe-kashen gilla kan masu adawa da ayyukan ƙungiyar har ila yau majiyar ta jaddada cewa samaman ya gudana cikin tsari da sirri sakamakon haɗin kan da al'ummar yankunan suka suka bayar domin raba su da masu aƙidar kafirta musulmi ballantana waɗanda ba musulmi ba da sunan jihadi inda sumaman ya sanadiyar dawo da zaman lafiya da nutsuwa a yankunan da suke kudancin ƙasar musamman garin na dar'a da sansanonin 'yan gudun hijira da suke lardin daga cikin makaman da aka samu a maboyar 'yan ta'addan sun hada da makamai masu linzami da bamabamai da nakiyoyi da kuma manyan bindigogi matsakaita da kuma ƙanana baya ga na'urorin leƙen asiri na zamani da aka yi fatocin su daga ƙasashen yammacin turai a maboyar 'yan ta'addan a ƙauyen jasim da ke gefen dara'a da kuma cikin gonaki da suke gefen garin a shiyar arewaci duk a ƙoƙarin wanzar da zaman lafiya da aminci ga al'ummar garin da yankunan su kamar yadda majiyar tsaron ta kara da cewa mafi yawan 'yan ta'addan an same su ne a wuri guda don haka ba a samu wahalar bibiyar su ko matsala wajen murƙushe su cikin hanzari ba rahotanni sun bayyana cewa daga cikin jagororin 'yan ta'adda da aka halaka sun hada da rami al-salkhadi da ake masa lakabi da abu muawiya alfali zira'i al-yamani da kuma abdulrahman al-araki da kuma abu khalid ad-dilabi da ake masa lakabi da addagir da sauransu kamar yadda a lokacin samamin aka tatsi bayanan sirri daga 'yan ta'addan inda aka gano cibiyar har hada bamabamai da nakiyoyi gami da tarin bamabaman da aka kammala har hada su a wata sabuwa kuma a sanarwar da ma'aikatar tsaron ƙasar rasha ta fitar ta bayyana cewa rundunar haɗin gwiwa tsakanin sojojin gwamnatin siriya da na ƙasar rasha sun kai farmaki kan ƙauyen jasim da ke lardin nadar'a inda suka yi nasarar halaka gungun 'yan ta'addan kungiyar ta'addanci ta da'ish da suka tarwatsa motar da take dauke da tawagar sojojin gwamnatin syria a ranar 13 ga watan oktoban da ya gabata a gefen birnin damascus fadar mulkin kasar jami'in rundunar sojan ƙasar rasha general oleg egorov mataimakin shugaban cibiyar sasanta rikici tsakanin bangarorin da suke yaƙi a ƙasar siriya ya bayyana cewa rundunar haɗin gwiwa tsakanin sojojin rasha da na siriya sun gudanar da wani samame na musamman da nufin murƙushe gungun 'yan ta'addan ƙungiyar da'ish da suke da hannu a tarwatsa motar da take ɗauke da tawagar sojojin gwamnatin siriya a gefen birnin damascus fadar mulkin ƙasar a watan oktoban da ya gaba. gabata kuma kundunar haɗin gwiwar ta kaddamar da farmaki kan maɓoyar 'yan ta'addance da ke ƙauyen jasim a lardin dar'a na ƙasar siriya inda suka halaka gungun 'yan ta'adda goma sha tara tare da jikkata wasu ashirin da biyu na daban kuma daga cikin waɗanda aka kashe har da jagoran da ya shirya kaddamar da harin ta'addancin tare da aiwatar da shi game da mukarrabansa hakanan dakarun sa kai na al'ummar lardin dara'a da ke kudancin kasar ta siriya sun yi nasarar halaka shahararren dan ta'addan kungiyar da'ish muhammad samir kada da ya shahara a fagen aiwatar da kashe-kashen gilla kan mutane a garuruwan alharak da nahata da suke gefen birnin lardin dara'a a shiyar kudancin kasar ta siriya kamar yadda a bangare guda kuma wasu gungun mahara suka bude wuta kan tawagar jami'an tsaron cikin gidan kasar siriya a gefen lardin da dara'a inda suka jikkata jami'an tsaro uku a makon ƙarshen watan oktoban da ya gabata sakataren yada labarai na shugaban kasar rasha dimitri peskov ya jaddada cewa har yanzu akwai mayakan kungiyar ta'addanci ta da'ish a kasar siriya kuma kasar rasha tana tsananin nuna takaici kan haka kuma za ta ci gaba da taimaka wa gwamnatin siriya wajen yakar su dimitri peskov ya bayyana cewa babban abin takaici ne a ce har yanzu akwai gungun 'yan ta'adda da suke samun goyon bayan wasu bangarorin ƙasa da ƙasa a siriya don haka ƙasar rasha za ta ci gaba da yin iyaka ƙoƙarinta na ganin ta 'yantar da ƙasar ta siriya daga mamayar 'yan ta'adda yana mai jaddada cewa ba zai yiwu su amince da wannan bakar siyasar ba kuma ƙasar rasha za ta ci gaba da taimakawa al'ummar siriya siriya da gwamnatin kasar a fagen yakar kungiyoyin 'yan ta'adda kamar yadda take yi a halin yanzu haka A farkon wannan shekara ta 2022, rahotanni sun bayyana cewa a cikin 'yan watannin ƙarshen shekarar da ta gabata ta 2021 an samu bullar rahotannin tsaro da suke tabbatar da ci gaba da aiwatar da bakar siyasar nan ta safarar gungun matasa daga garin Tarabulus da ke arewacin ƙasar Labanan zuwa yankunan arewacin ƙasar Siriya da ƙasar Iraki domin gudanar da yaƙi ƙarƙashin ƙungiyar ta'addanci ta Da'ish. batun watsuwar rahotannin aikewa da gungun matasa daga kasar labanan zuwa kasashen siriya da iraki yana zuwa ne a daidai lokacin da iyalai da dama a garin tarabulus na kasar labanan suke kokawa kan bacewar 'ya'yayensu tare da samun labarai da suke nuni da cewa an ɗauki matakin safarar 'ya'yayen nasu ne zuwa kasashen siriya da iraki domin gudanar da yaƙi a sahun ƙungiyar ta'addanci ta da'ish kamar yadda wasu daga cikin matasan suke zantawa da iyalan nasu ta hanyar kafar sadarwa kuma suke tabbatar musu cewa suna kasashen siriya da iraki domin gudanar da abin da suka kira jihadi har ma wasu daga cikin matasan suna aikewa da sakonnin kuɗaɗe ga iyalansu a cewar wata majiyar tsaro ta bayyana cewa ana safarar matasan ne tawaga-tawaga inda yawan tawagar farko na matasan da aka ɗauki matakin fara turawa zuwa ƙasashen siriya da iraki suka kai 35 yayin da majiyar leƙen asirin sojin ƙasar labanan take bayyana cewa yawan matasan sun haura 65 kamar yadda wasu majiyoyin suka bayyana cewa wasu daga cikin gungun matasan da aka tura zuwa gudanar da yaƙi a cikin sahun 'yan ta'addan ƙungiyar kungiyar Da'ish a kasashen Siriya da Iraki sun fita daga kasar Labanan ne da nufin tafiya zuwa kasar Turkiya domin samun damar tsallakawa zuwa kasar Girka sannan zuwa kasashen Turai da nufin neman kuɗi inda ake yaudarar su zuwa canza akalar tafiyar su zuwa kasashen Siriya da Iraki domin gudanar da yaƙi ƙarƙashin kungiyar ta'addanci ta Da'ish game da alkawarin samun kuɗaɗe da suke bukata. rahotannin sun kara da cewa an jima ana aiwatar da fatocin matasan labanan zuwa kasashen siriya da iraki domin gudanar da ayyukan ta'addanci karkashin kungiyar da'ish inda a shekara ta 2018 jirgin saman sojin amurka ya kawo wasu gungun matasan labanan da aka kama cikin gungun mayakan kungiyar da'ish a yankunan gabashin furata na kasar iraki zuwa filin jirgin saman kasa da kasa na birnin beirut fadar mulkin kasar labanan bayan shafa lokaci mai tsayi a gidan gidajen kurkukun kasar iraki tare da ɗaruruwan 'yan ta'addan ƙungiyar da'ish kafin daga baya rundunar sojin amurka ta miƙa su ga jami'an tsaron ƙasar su inda rundunar sojin labanan ta tsare su domin tatsar bayanai daga gare su ba tare da sanar da iyayensu ba sai bayan wata guda sannan aka gurfanar da su a gaban kotu inda kotu ta ɗaure su a gidajen kurkuku na tsawon shekaru biyu zuwa uku wasu majiyoyin tsaro sun bayyana cewa bayan sakin matasan daga gidan kurkukun labanan wasu daga cikinsu sun ci gaba da gudanar da alaka da kungiyar ta'addanci ta da'ish kamar yadda wasu suka koma kasashen siriya da iraki domin gudanar da yaƙi ta hanyar masu fataucin mutane zuwa kasashen biyu domin samun kuɗaɗe majiyoyin leƙen asirin ƙasar labanan sun bayyana cewa wasu daga cikin matasan ƙasar labanan da suka tafi yaƙi a cikin tsawon 'yan ta'adda a ƙasashen siriya da iraki a yayin zaman su a kurkuku sun ɗauki matakin kwaɗaitar da mutane kan shiga ƙungiyoyin 'yan ta'adda kamar yadda a bayan sakin su ake wadata su da kuɗaɗe domin jan hankulan matasa zuwa yaƙi ƙasashen iraki da siriya wasu matasan ƙasar labanan da aka kama da hannu a ayyukan ta'addanci a ƙasashen iraki da siriya sun tabbatar da cewa suna samun albashi daga ƙungiyoyin ta'addanci na ƙasa da ƙasa inda suke aikewa da kuɗaɗen domin tallafa wa iyalansu kamar yadda wasu daga cikin matasan ake su daga ƙasashe daban-daban na duniya domin gudanar da ayyukan ta'addanci a wasu ƙasashe bayan kama su sun yi furuci da cewa an kwaɗaitar da su ne kan samun kuɗaɗe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 shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da yau da kuma sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin da ya saba zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH. To kamar yadda yake al'ada a wannan shirin kowane ƙarshen mako dama ce da muke baku ta isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki don haka malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran BH Hausa mai magana mishi Muhammadu wanda aka sani da suna mai soja mai adai da tsaho a nan zandar da makaram kowar likitar duzi ina so in yi amfani da wannan dama ta ƙarshen mako in yi jinjina ga malam Hassan Barka kuma in gaida yan uwa da abokan arziki akwai Larwa na Alhaji Abdu Agadas akwai Bukar Roga Roga wanda yake Agadas akwai Shitu Tayar wanda yake Agadas akwai Letoro mai sans bakin likitar duzi akwai shugaba Rabi mai aski Lawali Tati gidan Marra shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura Sunusi Madattai Isu Madattai eh, ina ma kowa da kowa fatan alheri kuma yana godiya ga wanda suka zama mu eh, suka taya mu zaman ta'aziyya na abokin mu abokin fafatawa mu wato na agwa mai faci bakin ofital na gode radio ya hausa radio tehran mai magana muji muhammadu wanda aka san da suna muji soja mai adai sahu a nan zandar kohol likita dutse a tashi lahiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu burfu boh hausa radio tehran jamhuriyar musulunci magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar tawa a mazaunin kasar gambia sarakunda zan gaida yan uwa da abokan arziki da ke cikin wannan gida yana gaida abokina harashi lawoyi tudu ina gaida abokina abbas mazaunin kasar togo ina gaida babban yayana mal nasir mazaunin kasar cote d'ivoire ina gaida kanina rabu isa wanda ke zaune kasar cote d'ivoire yana gaida abokina na isa dan turawa da ke zama kasar burkina faso yana gaida dukkan dokacin al'ummar musulunci na cikin duniya allah ya gudana wani sati lafiya magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar tawa lawoyi ce daya mazaunin kasar gambia sarakunda assalamu alaikum hausa biyu Bahat kuna magana da Muhammadu Lawalul Waye garin matsin kai jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Alhamdulillahi zan isar da sakon gaisuwa kamar yadda kuke bamu dama mu a duk karshen mako. Da farko ina gaida a ɗahir zakin soyayya Bulbaram akwai Yusuf shi ma wanda yake a Bulbaram sannan ina gaida Sanusi Madattai da magaram ina gaida Malam Mati birnin Agadas sannan ina gaida Kwamar Ibrahim Lara Gabta akwai Abdul abdulmumin muhammad akwai sarkin aiki na ƙasa gabaki ɗaya akwai ibrahim garambe radio duniya akwai ibrahim salama dira radio gaskiya zandar da kuma shugaban wannan shiri wato malam hassan barka to jinjina ta musamman ga duk lokacin masu sauraron wannan gidan radio mai albarka na bihohet hausa mai muku magana muhammadu lawalul luwaye matsin kai jihar da magaram jamhuriyar niger assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu jamhuriyar musulunci ta iran wannan gidan radio mai tarin albarka muna miƙa godiya an da kuke ba mu dama a da ƙarshen mako mu gaida yan uwa da amannan arziki ina gaida abokina himsu mai caji ka hirmu bakin titi da fatan ya sallar juma'a lafiya sannan ina gashe da gwani lawan ali gamadan sannan ina gashe da alama jabun kure sannan ina gashe da hamza shu'aibu id gamadan sannan ina gashe da suleiman hida amaryarsa da ke garin gamadan sannan ina gashe da kaura direban bajet. da fatan ya sallar juma'a lafiya sannan ina gaida dan yalo direban a daidaita sahu da fatan ya sallar juma'a lafiya sannan ina gashe da sunusu black direban direban tanki da ke garin Badime da fatan ya wuni lafiya sannan ina gashe da Na'ima Musa jihar Kebbi kebbin Najeriya da fatan tana sayan goshin lafiya sannan ina gashe da amarya ta Zulaihan Maman Amina da fatan tana sayan goshin lafiya sannan ina gashe da Falalu Nijar mazaunin Libya da fatan ya yi sallar Juma'a lafiya sannan ina gashe da Mato Musa da ke kasar Libya da fatan yana sayan goshin lafiya a madadina Usman Sani da ke nan garin Kashirmo karamar hukumar Dakin Tofa Kano daga tarayyar Najeriya. Najeriya na muku fatan alkhairi ku tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radon musulunci radio era Yau mahawarin bakwai kun ba mu lokaci mu gaida yan uwa da abokan arziki. Na farko dai ina gaida na zibi Ibrahim, ina gaida Ibrahim Haruna, ina gaida Hadda mai kwamfuta, ina gaida Muhammadu Dan Bare Bari, ina gaida Iliya Hamidin, ina gaida Musa Malam Tanko, ina gaida Tango Kane na Feyi ba, ina gaida Maliki Kane na Feyi ba, ina gaida alhaji hamza a abiyaso ina gaida sala majuwar kanina ina gaida alhaji bahari da na senegal ina gaida ambaka da na senegal ba da bayan haka nan duk wanda bai ji na ambaci suna ne ba ina gaida kowa da kowa shugaba ubanta ya shiga gaba mu bika da baya hassan barka ina gaida ina gaishe ka iliya mai shayi da kanti da na najeriya haza wa assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta hiran suna na gwani lawali game da na so ku bani dama na tura sabon gashe gashe zuwa yan uwa ga abokan arziki musamman irin su yusuf madatai da magaram da abdulmumin muhammad da kuma ahmad ladan yirkau na gaida kawo mai roba juga hama abbasi akwai muhammad mai kayan miya gombe na gaida kowa da kowa na cikin wannan gidan mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu radio tehran sunana malam iliya hamidin mutunan kogobce buza wanda yake mazamni na anan babban birnin yamai bila jihar na wadata ko radio amfani kuma ina gaida isa tsoho mai albarka wanda yake sai da maganin gargajiya a nan babban birnin yamai ina gaida amman tari wanda yake dan kasuwa na wanda yake a nan babban birnin yamai ina muku fata alferi ina gaida dukkan agadatta nan da suke cikin wannan gurbi kowa da kowa ina muku fata alferi agadatta ina A jinjina muku ina gaida ku ina gaida shugaba uban tafiya hassan barka ina muku fata alferi ina gaida masta wanda yake an hida sani ne da sunan ku kaɗan kukurce ne wanda yake a nan duwala kamaru ina gaida abdullahi alhaji abu wanda yake a nan duwala kamaru ina muku fata alferi a nan nijar ina gaida hamma yaro dodo na soyaba wanda yake a nan radio amfani musamman ina gaida musa malam tanko mugadi show ina ma fata alferi ina gaida abu. uba dan filin gaba ban balki sana halin mutum sai Allah ina ma fata alheri ina gaida Ibrahim wanda aka yi sani da sunan gari wanda yake a nan gidan tele na ƙasa wanda yake kuma a village zana wadata ina muku fata alheri kuma Allah gwada mana wani sati lafiya. Assalamu alaikum gidan rediyon janahoriyar musulunci gida mai albarka na muku barka da safiya da fatan kun tashi lafiya. Mai magana Abdulmumin Muhammad daga jihar Zamfara gusau lokal gamin magami. Ina so ko a yau ku bani dama domin na isar da saƙon sada zumunci na ga 'yan uwa da abokan arziki na wannan gida mai albarka. Farko ina gaida shugaban wannan shiri Hassan barka da warhaka da kai da sauran dukkan membobi ba wa'annan gida ina gaida gwani ali gamadan da ke jihar kano ta kai local government kuma ina gaida kwamarar iliyasu jigawa da ke jigawa ina maka barka da wannan safiya ina gaida kwamar ibrahim jigawa kai ma ina gaishe ka ina ma barka da wannan lokaci ina gaida nazifi ibrahim rugar malam shagari local government ina gaishe ka ina maka barka da wannan lokaci ya al'ummar jihar ta sokoto ina gaida ahmad ladau girkau shi ma da yake jihar sokoto kebe lokal game ina maka barka da wannan lokaci mai magana abdulmumin muhammad daga jihar zamfara gusa lokal game magani assalamu alaikum radio tehran jamhuriyar musulunci da farko muna godiya da wannan dama da kuke bamu muna jinjina muku gashi muna karshen mako muna fatan za mu isar da sakon gaisuwanmu ga yan uwa masu albarka masu girma musamman jagora wannan shiri hasan hassan barka da sauran abokan aikin ku baki ɗaya muna gaida ku da iyalanka eh, ina gaida yan uwa da muke tare da su a cikin wannan gida mai albarka kaman takwarana ilyasu mai da shahi garkin daura ina gaida shi zan dawo agadas eh, abokin nawa shi tu tayar kwansanyen namu na kulabar a yanzu ce ina gaida shi bisfirizi in namu isa tayar kulabar a yanzu ce ina gaida shi eh, da sauran yan kulab in mu baki ɗaya maza da mata ina gaida su ba zan manta da lawa alhaji abbali agadas ina gaida da shi eh, ba zan manta da bukari ruga ruga banzema alhaji dila mai nama ina gaida shi ba zan manta da alkasim baba liman akhar ina gaida shi agadas eh ba zan manta da abokin nawa mamman buniya yakubu awashe iso madatta ina gaida shi abdurrahman wanda aka fi sani da abdu kibiya ina eh, ina gaida shi ba zan manta da mansur aliyu dan nigeria radio tehran da dukkan inda sautin ku yake kaiwa daga mai sauraron ku na yau da kullum iliyas firizi kulabra an zuci gadas a tashi lafiya assalamu alaikum jamfuriyar musuluncin iram sunana kadora diga kadan fulani wargi daga jihar bauchi ina son ku bani dama miƙa sakonnin gaishe gaishe na ƙarshen mako kamar su kwamar ilyasu yakuba wa itas gadau akwai aboki na shefu adamu jau ibrahim nan fulani yare mai arsenal shugaba iliya mai shayi garkin daura akwai lawan bin hambali mk dan sulba sokoto akwai aboki na ibrahim haruna bingirawa akwai aboki na isufu maɗatai da magaram akwai abokina sunusi maɗatai da magaram akwai musa hadirin asuba da magaram akwai abokina shefu kashalla kafsa ana zikiri akwai shehu adamu rijau akwai mala ibrahim da ke garin takatabo akwai isa jikar mai saji akwai haɗabi mai kwamfuta mai yama akwai abokina nazifi ibrahim rugar shagari sokoto da dukkanin masu sauraron nan gida rediyo mai gaishe ku kadora diga gadan fulani wadi daga jihar bauchi tarayyar najeriya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sunana muhammadu dan bari bari shugaban na fada mazajin daga nya mai inja na cikin mai rashin mako alhaji amman dungai suwa da fata alheri zuwa gare akwai ilis tayar dungai suwa da fata alheri zuwa ga akwai malami abokin tafiya malam sadiku dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku duka wanda suke biye da mu sau da kafa wani masu kaunin babban radio mai ardumin albarka akwai dan fulani dan fulani wanda shanun su ka kare a gaishe ka akwai sumayya dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare su ga ɗayan su aka ce fulani da mutane kai har da farawa dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare su assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu eh, radio iran radio mai albarka eh, ina so ku bani dama da suke muna karshen ma naku in gaida yan uwa da amina arziki daga farko dai ni ne alhaji amman tarihi da ganin ga yamai ina gaida hassan barka ina jinjina maka ina gaida ka lawa abba ali agadas ma ina gaishe ka lawa andu nan ga yamai ina gaishe ka iliya hamidin ma ina gaida ka da kai da iyalinka muhammad dan bare bari ma ina gaida ka da kai da iyalinka tsoho mai albarka ma ina gaishe ka sanisi madattai ma ina gaida ka isuhu dan bare bari ma ina gaida ka shitu tayar agadas ina gaida haka rabe mai aski kai ma ina jinjina maka rabe sarkin aiki kai ma ina gaishe ka da yan uwa waɗanda su ji na kire sunan su ba ina gai da kowa kuma Allah ka ba kasashen musulmi zama lahiya Allah ka taimake mu gabaki ɗaya kuma Allah ka taimaki musulmin ka Allah ka kare mu ga sharrin masu shirya. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ni ne Alhaji Amman daga nan gaya mai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gida Radio mai magana Hassan Lajo Umar daga unguwar Sabon Gari da magarin Jamhuriyar Nijar A ƙarshen mako ne na so ku bani dama da mika sakonnin gaisuwa na yan uwa da muna arziki. a farko ina gaida mai gabatar da shirin Malam Hassan Barka, ina gaida alkasin Baba Liman daga nan Habbarma a Gadas, ina gaida Kabiru Sule musamman wanda yake bakin kasuwar Taransa da Magaram, ina gaida dogon Taxi Moto, ina gaida yaya mai gyaran salula, Isu mai gyaran salula, Mutari mai gyaran salula, Kilimo mai sai da waya wanda suke a babbar tashar ta Magaram, ina gaida Isu mai madattai sanusi madattai ina gaida yakuba mai aski wanda yake fadaraka ina gaida muji soja mai ta sau ina gaida usaini alhaji umar wanda yake birnin da magaram ina gaida dukkan masu sauraron sashen hausa na radio ɗin na gode ku tashi lafiya mai magana hassan alhaji umar salamu alaikum mai magana lawala amurkin shugaban na kula big tempo da maganin jamhuriyar nijar zan yi amfani da wannan dama an gaida yan uwa da abokan arziki albarkacin ranar da kuke ba mu ta magaida yan uwa da farko ina gaida abu da lumana mai na ina gaida rawa mai aski shugaba na masu kina da saurari ina gaida musa ba da masu kwanzir shugaba na haɗaka ta kulab da fada na shahar da magaran ina gaida alisa alisa sani dj alisto shugaba na haɗin kan matasan afirka ina gaida dukkan yan uwa da abokan arziki da suke a tarayyar najeriya musamman masu mayya da kuma saris idi daura ina gaida asan barka da dukkan mambobi na kulab big tempo da maganin jamhuriyar nijar mai magana lawal amurkin shugaba na kulab big tempo da maganin jamhuriyar nijar assalamu alaikum biyu hausa mai magana Abdulman Amirami Tuwarak da Magaram. Da farko a gaida mini a ɗahir mai kwamfuta miya mai naukar gama a gaida mini tsoho mai albarka a gaida mini shugaba raba mai aski a gaida mini lawala amurka a gaida mini idi kori na nan mai rami tuwarak a gaina gaida kai kanka san barka a gaida mini baba ya gambo wanda yake tibiniya da ko sunu su maɗattai da ko isu maɗattai da kowa da kowa da kisaran mu halin yanzu ina To masu mu duba da yanayin lokacin da muke da shi a nan tilas zan ɗuga aya a cikin shirin na yau wani sabo kuma sai gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. to yanzu kuma sai shirin nan na muleka iran masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na muleka iran shirin da cin mai kawo muku bayanai game tarihin mai wurare masu da tarihi da mawaye na al'adu da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar Iran da kuma yan damakin da ake da su ga masu yara zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko neman lafiya ko kuma kasuwanci da dai sauransu da fatan masu sun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin. Shirin namu na yau ci gaba wanda gabace shi ne a baya inda muka muku bayani game da ɗaya daga cikin muhimman kayan 'ya'yan itatuwa da ke nan ƙasar Iran wanda yake kuma shi abinci ne na aljanna. Har ila yau a bangare guda kuma mun bayyana muku cewa shi wannan ice na rumman yana da fa'idoji masu yawa na abinci da magani da zai iya kare mutum da kamuwa da cutuka masu yawa kuma ana amfani da shi a kamfanonin harada magunguna daban-daban. daga ƙarshe mun tsaya ne inda muka ce wannan 'ya'yan itatuwa ɗin yana ɗauke da sinadarin vitamin b1 da b2 da kuma ma'adinai kamar baƙin ƙarfe magnesium potassium phosphorus da kuma sodium ruman yana tace jini kuma yana hana ciwon sukari ya shiga jikin mutum to yanzu kuma shirin namu zai ci gaba daga inda muka tsaya haka zalika ruman yana kare cutuka kamar asma da tari mai tsanani da kuma sauran cutuka da suka shafi numfashi. Har ila yau ana bawa masu fama da matsalar zuciya shawara da su rika yawan amfani da rumman. Cibiyar maganin gargajiya ta kasar Iran ta tabbatar da ingancin yin amfani da shi a bangaren cutar koda. Haka zalika yana maganin matsalar mafitsara da hawan jini da cutar kansa da prostate. Haka zalika ruwan rumman ya kunshi abubuwa da yawa. Haka zalika ruwan rumman na iya taimakawa wajen cire cuta. da kare kwayoyin halitta daga lalacewa da rage kumburi. Roman yana hana sassauta yanayi na damuwa kuma ana yawan yin amfani da shi wajen sanya farin ciki da nishaɗi. Nau'o'i da wuraren noman Roman, Iran tana da fili da ya kai hekta dubu sittin da ake noma Roman a cikinsa, inda ake noma kusan ton miliyan ɗaya na wannan 'ya'yan itatuwa. Kuma ana ɗaukar Iran a matsayin ƙasa ta samarwa da fitar da rumman a duniya sama da 'ya'ya 700 na rumman ke ake samarwa a larduna daban-daban na iran kamar irin su khorasan yaz isfahan fars gilan loristan kermanshah da markazi yankin save firdos kashan su ne muhimman yankuna da suke noman rumman a iran rumman ɗin save saboda inganci da yake da shi na zaƙi da siririyar fata yasa za a iya ajiye shi na tsawon dogon lokaci. Roman ɗin Sauve yana da sinadarin BRICS da sukari da sucrose ko abin da ke ciki mai narkewa da kaso mai yawa tsakanin sauran nau'o'insa. A nan akwai wasu nau'o'i daban-daban da za mu ambata. Gilam mafi girman matakin noma na gonakin Roman mai tsanani. Lardin Lauriston, Roman Kohudash, ana kiransa Roman Siyab. Yankin Siyab na Kudash yana da mafi kyawun rumman da ake samarwa a ƙasar. Jilfa, ƙasar da ke kusa da kogin Aras cikin Julfa suna daga cikin wurare da suka dace don noman rumman. Ya zuwa yanzu Iran tana fitar da rumman zuwa wasu ƙasashen duniya daban-daban kamar irin ƙasashen Rasha, Iraki, Armenia, Jamus, Switzerland, korea ta Kudu, Turkmenistan, Sweden, Faransa, Azerbaijan, da kuma ƙasashen tekun fasha irin su Qatar, Kuwait da kuma ɗaya daular Larabawa. bikin ruman yana ɗaya daga cikin bukukuwa da ake gudanarwa a lokacin kaka a nan ƙasar iran a duk shekara mafi yawanci ana gudanar da taron ne a garuruwan iran da suka fi kula da al'adun gargajiya har ila yau ana baje kolin wasu kayan sana'o'in hannu na iran da zane-zanen wuraren cin abinci haka zalika ana bikin baje kolin ruwan rumman babbar manufar gudanar da bikin shine tallafawa masu kera kayayyaki a cikin ƙasa. rumman yana da adadi mai yawa na lafiya da yake taimakawa jikin mutum ya zama ya samu daidaito kuma ana ɗaukarsa a matsayin ɗaya daga cikin 'ya'yan itatuwa masu gina jiki suna taimakawa wajen rage nauyi da sarrafa matakin cholesterol yayin da a lokaci guda kuma yana taimakawa wajen ba da kariya na kamuwa da cutar kansa haka zalika 'ya'yan itatuwa na rumman shine babban tushen samar da sinadarin vitamin c yana samar da kashi 48 na abubuwan da aka fi fifiko a yau a kansu kuma da kashi 59 cikin 100 na bukatar da ake da shi na vitamin K. Chockful na ma'adinai suna samar da adadi mai yawa na jan karfe da potassium da folate da manganese, pantothenic acid, vitamin B5 da kuma sauran na'urori sinadarai daban-daban da jikin mutum yake bukata wanda dukkan waɗannan sinadarori za a same su a cikin wannan 'ya'yan tatuwa mai albarka na rumman wanda yake ɗaya ne daga cikin abincin gidan aljanna. To ma saurari laifin daɗi karewa in ji masu iya magana gan lokacin da aka ɗaya shirin ya kawo jiki don haka zan jalin zamun shirin a nan sai a tarbiyyar masu saduwar domin jin mu ɗauki sabon shirin amma kafin na amma da wanda su tallafa shi ne kammala ni ma shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. ga shirin na karshe shirin na afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun harin ta'addanci mafi muni ne da ƙungiyar alshababul mujahidin ta somaliya ta ƙaddamar a babban birnin ƙasar mogadishu da ya lashe rayukan mutane fiye da ɗari tare da jikkatan wasu fiye da ɗari uku na daban da ni sunu suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya ƙunsa. shugaban kasar somaliya hassan sheikh mahmud ya buƙaci taimakon ƙasa da ƙasa kan tallafawa mutanen da suka samu raunuka a fagen gudanar da jinyar su bayan wani mummunan harin ta'addanci da 'yan ƙungiyar alshababul mujahidin na ƙasar suka kaddamar ta hanyar tarwatsa wasu motoci biyu da suka makare da bamabamai a birnin magadishu fadar mulkin ƙasar ranar asabar da ta gabata a bayanin da kwamitin bada agajin gaggawa na kasar somaliya ya fitar ya bayyana cewa yawan mutanen da suka jikata sakamakon harin ta'addancin sun kai 324 yayin da adadin mutanen da suka samu raunuka suka haura zuwa 316 inda a rahoton farko-farko aka bayyana cewa akalla mutane 300 ne suka jikata wasu akalla 100 kuma suka samu raunuka ƙungiyar ta'addanci ta al mujahidin ta ƙasar ta somaliya somaliya ta fito ta ɗauki alhakin ƙaddamar da harin wanda aka bayyana shi da hari mafi muni da aka ƙaddamar a tsawon shekaru biyar da suka gabata a ƙasar sannan kungiyar ta'addanci ta al-shabab ta jaddada cewa mayakanta sun yi nufin kaddamar da harin ne a mashigar ma'aikatar ilimi ta ƙasar da ke birnin na magadishu a ziyarar da shugaban kasar somaliya hassan sheikh mahmud ya kai zuwa wurin da aka kaddamar da harin ta'addancin kusa da ma'aikatar ilimi ta kasar ya gane wa idansa mutanen da harin ya ritsa da su da suka hada da mata da suka kai yaransu zuwa makaranta gami da kananan yara da iyaye maza da kuma ɗalibai da suke tafiya makaranta baya ga ɗaruruwan mutane da suka fito domin gudanar da harkokin rayuwarsu ta yau da kullum musamman neman abin da za su ciyar da iyalansu rahotanni sun bayyana cewa motoci biyu da aka makare da mabamai sun tarwatse ne a kusa da mararrabar zubi da ke da yawan cunkoson jama'a a birnin magadishu fadar mulkin kasar kamar yadda tarwatsewar motocin suka girgiza yankin lamarin da ya janyo farfashewar gilasan gine-ginen da suke makwabtaka da wurin kuma 'yan ta'adda da suka shirya kaddamar da harin suka buɗe wuta kan sauran jama'ar da harin bai ritsa da su ba musamman waɗanda suke cikin ma'aikatar ilimi na ƙasar sakamakon haka asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya da suke birnin na magadishu suka cika da mutanen da suka samu raunuka baya ga jama'a da suke zuwa domin neman yan uwansu musamman waɗanda harin ya ritsa da su hakanan wata matsalar ita ce asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya ba su da isassun kayayyakin aiki sakamakon shekaru da aka kwashe ƙasar tana fama da matsalolin tsaro sakamakon haka ne shugaban kasar somaliya hassan sheikh mahmud ya yi kira ga kasashe da kungiyoyin ba da agaji na duniya game da 'yan kasar masu wadata musamman waɗanda suke kasashen duniya kansu aiko da nasu gudumawar na jami'an kiwon lafiya da magunguna domin tallafa wa asibitocin kasar wajen gudanar da jinyar mutanen da suka samu munanan raunuka musamman ganin akwai yiwuwar samun ƙarin mace-mace saboda tsananin raunuka da wasu suka samu shugaban kasar ya kara da cewa mutane suna ci gaba da kawo kansu domin ba da jini ga majinyatar da suke bukatar ƙarin jini kuma wasu majinyatan ba zai yiwu a yi jigilarsu zuwa kasashen waje ba domin kula da lafiyarsu saboda haka akwai buƙatar turo da taimako ne zuwa cikin ƙasar ta somaliya wannan ba shine karan farko da 'yan kungiyar ta'addanci ta alshabab suka kaddamar da harin wuce gona da iri a mararrabar zubi da ke da yawan cinkoson jama'a a birnin magadishu fadar mulkin kasar ba domin a ranar 14 ga watan oktoban shekara ta 2017 sun tada wata babbar motar daukan kaya da suka makare ta da bumabumai lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane 512 tare da jikatan wasu fiye da 290 na daban sakamakon haka shugaban kasar somaliya hassan sheikh mahmud ke bayyana cewa tarihi ya sake maimaita kansa saboda 'yan ta'adda sun taɓa kai mummunan hari a wannan wuri da ya lashe rayukan ɗaruruwan mutane da ba su ji ba ba su gani ba yana mai furci da cewa da yardan Allah 'yan ta'adda ba za su sake samun damar kaddamar da irin wannan mummunan hari a yankin zubi a nan gaba ba har ila yau shugaban kasar ta somaliya hassan sheikh mahmud ya jaddada cewar tabbas faruwar wannan lamari yana ƙara fayyace cewa lalle al'ummar somaliya tana cikin fagen yaƙi da 'yan ta'adda kuma wannan harin ta'addanci yana ƙara fayyace cewa ne tabbas 'yan ta'addan ƙungiyar alshababul mujahidin suna cikin tsaka mai wuya don haka suke neman hanyar huce haushinsu ta hanyar aiwatar da kisan gilla kan fararen hula da ba su ji ba su gani ba saboda sun kasa fuskantar jami'an tsaron gwamnatin kasar hakika mayakan kungiyar ta'addanci ta al-shabab suna kwasar kashinsu a hannu a gumurzun da suke yi da jami'an tsaron gwamnatin somaliya da taimakon dakarun sa kai na kasar inda a ƙasa da mako guda jami'an tsaron gwamnati da dakarun sa kai na kasar suka samu nasarar halaka gungun 'yan ta'addan kungiyar al-shabab fiye da ɗari ciki har da manyan jami'an kungiyar a wani gumurzu da ɓangarorin biyu suka yi a lardin shabele ta tsakiya da ke shiyar kudu maso shugabashin gabashin kasar ta somaliya rahotanni sun bayyana cewa a makon da ya gabata jami'an tsaron gwamnatin somaliya da taimakon jami'an tsaron kasashen waje da suke taimaka musu a fagen yaƙi da ta'addanci sun tarwatsa wasu tawagar motoci mallakin 'yan ta'addan ƙungiyar al-shabab masu ɗauke da kayayyakin yaƙi da suka hada da makamai bamabamai da na'urorin gudanar da ayyukan leƙen asiri da sauransu a yankuna biyu da suke lardin shabele ta tsakiya tare da halaka dukkanin mayakan da suke yin rakiya ga tawagar motocin kuma kafin nan a ranar 22 ga watan oktoban da ya gabata jami'an tsaron somaliya sun samu bayanan sirri cewa jami'an kungiyar ta'addanci ta alshabab suna gudanar da zaman tattaunawa a wani gida a lardin shabele inda suka yi wa gidan dirar mikiya tare da halaka dukkanin 'yan ta'adda da suke cikinsa 21 ciki har da ɗaya daga cikin kwamandojin kungiyar mai suna abdullah ali arali hakanan a ranar 24 ga watan oktoba jami'an tsaron gwamnatin samaliya sun kai farmaki kan yankin masallacin ali judut da ke lardin na shabele inda suka yi nasarar halaka 'yan ta'adda goma sha ɗaya tare da jikkata wasu talatin na daban kuma an yi awon gaba da su zuwa gidan kurkuku kamar yadda jami'an tsaron gwamnatin ta somaliya suka kaddamar da wani gagarumin hari kan gungun 'yan ta'addan kungiyar ta al-shabab karkashin jagorancin mus'ab abdullah sani da wasu jigogin kungiyar a lokacin da suke gudanar da tsare-tsaren kaddamar da hare-haren ta'addanci a lardin inda suka sheka lahira mataimakin ministan sadarwa a gwamnatin somaliya abdulrahman yusuf ya bayyana cewa gwamnatin somaliya da haɗin kan dakarun sa kai da kuma ƙawayenta na ƙasa da ƙasa za su ci gaba da bibiyar 'yan ta'addan ƙungiyar al-shabab a dukkanin lardunan ƙasar domin murƙushe su tare da 'yantar da sauran yankunan da suke ƙarƙashin mamayar 'yan ta'adda a shiyar kudanci da tsakiyar ƙasar yau tsawon shekaru kenan da gwamnatin somaliya take yaƙi da ƙungiyar ta'addanci ta alshababul mujahidin da aka kafa ta tun a shekara ta 2004 kuma take ɗauke da aƙidar ƙungiyar ta'addanci ta ƙasa da ƙasa ta alka'ida sannan ƙungiyar ta yi sanadiyar mutuwan ɗaruruwan mutane a cikin ƙasar ta somaliya baya ga hare-haren wuce gona da iri da take ƙaddamarwa kan ƙasashen makwabta misalin kenya da habasha a nashi bangaren kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya yi tofin allatsi ne tare da kakkausar suka kan harin ta'addancin da ƙungiyar al-shababul mujahideen ta kasar somaliya ta kaddamar kan fararen hula a ranar 29 ga watan oktoban da ya gabata wanda ya sanadiyar mutuwar mutane fiye da 100 tare da jikatan wasu fiye da 300 na daban a bayanin da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya fitar a wannan mako ya jaddada cewar ta'addanci da dukkanin dangoginsa babban hatsari ne kuma barazana ga zaman lafiya da amincin ƙasashe sannan bayanin ya jinjina wa gwamnatin tarayyar somaliya kan namijin ƙoƙarin da take yi yi da taimakawa tawagar rundunar wanzar da zaman lafiya ta tarayyar afirka a somaliya ta artemis a fagen yaƙi da ta'addanci da rundunar take yi da 'yan ta'addan ƙungiyar al-shabab a somaliya kamar yadda bayanin kwamitin tsaron na majalisar ɗinkin duniya ya ƙara ƙarfafa al'ummar somaliya wajen ci gaba da yakar ayyukan ta'addanci a duk faɗin ƙasar hakanan mambobin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya sun jaddada buƙatar gudanar da ƙoƙarin ganin an kama waɗanda suka ƙaddamar da wannan mummunan harin ta'addanci da masu hannu a shirya shi domin gurfanar da su a gaban kuliya gami da kwaɗaitar da dukkanin ƙasashe kan yin aiki da alƙawurorin da suka ɗauka na mutunta da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kan gudanar da taimakekeniya a fagen daƙile ayyukan ta'addanci a faɗin duniya a nashi ɓangaren babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi tir tare da tofin alatsi ne kan harin wuce gona da irin da ƙungiyar ta'addanci ta alshabab ta ƙaddamar a birnin magadishu fadar mulkin ƙasar somaliya yana mai jaddada cewa duk aikin ta'addanci yana matsayin babban laifi ne kuma babu dalilin fakewa da ta'addanci wajen ɗaukan fansa daga kowane ne kuwa sannan ya mika saƙon ta'aziyya da alhininsa ga gwamnatin somaliya da al'ummar ƙasar musamman ga iyalan mutanen da suka rasa rayukansu tare da fatan samun lafiya cikin sauri ga waɗanda suka samu raunuka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 shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya bayyana cewa kasarsa ba za ta zamo saniyar tatsa ga amurka ba tsohon firaministan pakistan ya zargi gwamnati mai ci da yunkurin hallaka shi kwararru daga afirka sun ce za su buƙaci a cika alkawuran da aka ɗauka na yaƙi da sauyin yanayi a nahiyar da rana maka ƙarshen shirin baki daya sai allah kama can an jima da rana za a ji mu ɗauki da wani shirin kafin lokacin mutum kwa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya